magana halatta ba za abin nan ba wal mawsir da al-qimar bi ayyi in kana abin da ake ce mawsir tata shine qimar tata ko da umma ita zama kuma haramun ta huwa min akal al-amwal nas bil babil allazi nahawlahu anhu bi qawli wa la taqulu amwalukum balakum bil babil kuma ya shiga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa إن رجال يتخاضون في مال الله بغير حق ولهم النار يوم القيامة لن يسمى ذلك سنة قوت أو أشكين دوك يرى الله بعد حكي با رانا القيامة وتكافتا كما دار جليسا كشاشا آه جوهك مجانا حالتي أبن باين تبا مجانا حالتي بشي مجانا حرام تيتا وانا أبدا بببا Allah sai daga tare da wannan muke cewa kuma lokaci ya mun halitta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم bai kama da sake saduwa da ku ga kuma Allah cikin ikon sa ya sake ba mu dama inda insha Allah yau ma za mu gabatar da tambayoyin da aka aiko ga malam shi na zai amsa mana gargadar abin da ya sauwaka wala za tana da sun da muka fara amsawa a makon da gabata kuma muka ce za mu sake mai da wannan tambaya wato yace daga bala na kyandu mai tashi rayu da ke sabon garin gamba yake Allah ya gasa ga malam ina son a yi bayani zuwa ga waɗannan mutane biyu na farko baya zuwa sallar jam'i sai ran juma'a yake na biyu yana jin kiran sallah subahin baya zuwa a jam'i da shi sai an ƙare ya zo da baya ya yi nasa don haka ina son a bani bayanin matsayin waɗannan mutane ka yi ta lafiya. nakan dai kamar da kakkan baya lalle akwai babban laifi da mutum wanda yake na gida sai na a lau ana sallar jam'i ba da shi ba ta fara babba ya gama ta ranar juma'a ta zo a yi jam'i da shi kuma yana gida ana sal ana kiran sallah na asuba da sauran kiraye kiraye duk yana ji amma ya kara kwancin sa cikin ɗakinsa wannan babban laifi na da shari'ar musulunci kuma abuna wanda ya zama babba da illa a ƙarƙashin addini domin nassin ƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون فتك عندك فلا نبدأ الأمر جيجي فننتا وتو كشف عن ساكن ومن عبارة لي أن كي أكل فننا الأمر جمران الكيامة دون إفادي بسكمكو kamar da malamai suka ce ana cewa kashe na harbi an ya yaƙi ta kwari kwabinta wato idan stadda al'amur fi ha in al'amar ya tsarbi ciki to ka an da kayan mai ne na alƙiyama ran da al'amari zai tsanani ana kiran waɗanda ake kiran sallah suna ji su zuwa sallah ana kiran su zuwa ku zo ku gada alhali gagannansa ta yi turu turu sun tsorata ƙasƙarci ya lulluɓe su da sun zai ana kiran zuwa ga da su sallah suna lahiya lau a duniya sun kiya to madadin wannan abin shi za a ya mutu ranar alkiyama sakacin da sun kai da tsohon da sun kai wannan ranar alkiyama ƙasƙarci da nadama za su lulluɓe su sun zama cikin dole ana kiran zuwa ga sallah sun ci ibrahim da maka ya ce akan wannan aya ya ce sallah karilla ana kiran su da kira da iqama amma sun fi zuwa sayyid bin al-musayyib shi kuma ya ce kanu yasma'una sun suna zuwa hayya ala salah hayya ala salah wala yujibunahum asqa salimun suna masu ingancin lafiya suna tsararru gaba da aiki amma sun yi tafiya ba su da aibin da kana su na rashin lafiya كعب الأعبار ياتي والله ما نزل هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة والله يرجع آبت في تلسيد وقع الملك الجنسي لسوء كل الجنة شنها جماعة أي وإيجل أشد وأبلغ من هذا ولا إلي كتينا هي سيما تقع هي كل شيء أكا لدوانا لمن ترك الصلاة بين جدد صلى في الجماعة لسكين جماعة مالك قدرت فعلا بسيكو على إتيانها بسبب القواريكا ku dubi wannan ha amma kamar abin da zo ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laqad hamamtu an amura bis salah wa tuqam thumma amara rajulan huwa ummun nas ثم انطلق معي برجال معهم حزن من قدره الى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأخرق بيوتهم عليهم بالنار النبي صلى الله عليه وسلم يأتي na yi niyyar in yi umarni da sallah a tsaye da ita in ga wanda bai zo ba da haka sai in zara jiki in umarci wasu maza in umarci wani namiji shi mutane limanci a tsaye da sallah sannan in tafi tare da wasu maza tare da su akwai abin nan su yi yanga ƙananan itatuwa su yi yanga na itace a ɗauko su niki niki a zuwa ga ɗako na mutane da ba su halin halittun sallah ba gidajen su a jirgin na a tsakka ma gidana a shanar ta ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam su biyan tsoron gidajen su to ka dubi wannan magana da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bayyi ta ba sai dan wanda ya zo cikin daga sallar jami'i in ya zama ana iya hasarar iyali da dukiya da gida domin rashin zuwa sallar idi wa shi ko ya da daga jiki na gaisa yana alƙiyama da ya san yasa zaka jami saboda haka annabi bai alƙawari ba la ya sawa adil harki da yutum alaihi illa ala tarkil wajibi sai muka alƙawari da kona gidajen sa sai dan barin wajibi ma matul buyuti min az-zara min az-zurriyyah wal makan tare da abin da a cikin ɗakunan nan nasu gidajen nan nasu na zuriya da kuma abin nan kaya amma annabi sai ya kone su to in ya zama haka na to wanda duk ya zauna ta kaci da zuwa sallar zuwa zuwa ta jama'a ya zama hasara wanda duk ya zauna jin kiran hayya ala sala hayya ala falah mutum zuwa sallah ya zama hasara ya zo cikin bukhari da muslim anna rajulan a'ama atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ga qal wani namiji da kawai ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah laysa liqa'idun yaquduni ila al-masjid يا manzon Allah gashi ina jin kira na ban da jagoran da ke jana zuwa النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له غيره كما قال في مثل الغني ان يصلي في صلاه يد جيرانه فرخص له في النبي يقول له رجل كما قلت في صلاه جيرانك فلما ولى لوكس بن بعد بعد اه النبي الشراشي وقال انت هل تسمع النداء بالصلاه؟ كيف انا كيف صلى كان جي قال نعم قال فعدي النبي في تفتح عن كذا كتب يعني كذا صلى كذا صلى to in ya zama makaho cikin duhu wanda zai gani an ci sai ya zama jagoran da cikin masallaci ya sallah ina ta kai wanda Allah ya alai ba ganin ka lahiya Allah da gwanin kuma kai kwancin ka ba ka zuwa sallar jami'i ka gama tsara duniya tsara ta lahira Allah ya fi to sanar da haka in ya zama haka ne to wajibi na mutum shi kama kansa da haza rajulun da ne bakar saka ma ne min al da fi maji'ihi ila al-masjid وليس له قائد يقوده الى المسجد بين جعبور التي جانب جانب نفسكما ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في بيته فكان ما يقول صحيح البصر سليم لا عذر له يا وان ده زمن ان ذاك كان غني الله يعلم بده انا حمزني دون هكا لوقت ان انت بدان ابو بكر رضي الله عنه قال رجل يصوم النهار ويقوم الليل انت بي عبد الله بن العباس da wani namiji wanda yake yanzu yana azumin rana duka yana yan dare yana kalloli amma wala ya sami jama'a wala ya kuma bai sallar jam'i kuma zuwa jan'i ba kawai in mata ala haza a hufin da su in ya mutu bisa ga wannan hali da yake ciki yana azumin rana yana kuma abin nan sallar dare amma dai zuwa jan'i ya in ya mutu haka wuta yi in ji abdullahi bin abbas wannan bayanai sun zo cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ta ƙarshen na hankali a cikin alkaba'ir shahi na 28 zuwa shahi na tara za a samu wannan wallahu a'lam to sai tambayar usman salihu unguwar dogo da siddiqu da kanike unguwar dogo suka ce zuwa ga tambayoyin addinin musulunci ta da rediyo zuwa ga malam bayan dubin gaisuwa da fatar kuna lafiya Allah ya sa haka amin bayan haka tambaya ta shi ne kamar haka mutum ne da ɗaya uku sai ɗayan nan ɗaya wato ɗaya daga cikin ɗayan ya yi aure ya samu ɗaya biyu sai uban yaren ya rasu ya bar baban shi da ƙallo biyu da ɗaya biyu sai uban ya rasu ya bar ɗuwansa biyu da kuma iyan wato iya biyu na wancan ɗa da ya riga shi rasuwa wato wanda ya riga uba mutuwa to a nan yaya za a raba gado a nan tsakanin wato waɗannan yaro biyu da iya biyu na wanda ya rasu ya bar a baban shi to kusan ka haɗa abubuwan guda biyu kuma ka rarraba su amma dai bari mai bayani wato shi wancan ɗa wanda Allah ya cikawa ya bai ubanai mahaifi ne ya ne guda biyu duniya biyan uwa nai suke tsaye wanda sun ka haɗa uwa ɗai uba ɗai misali to a nan sai ga abin tambaya ko uwa ta tana nan kace bai rubuta ba to da mu kaddara uwan nan ko mu kaddara ba shi dan nan da ya rasu yadda ubanai yadda iyalai biyu kaga ya bar wato kenan mahaifi ne sannan ya bar nashi biya to mu kaddara ya akwai uwa ya da kuma uwa sai to ka ganin waɗanda yan uwa da a ɗan uwa ne su babu gado gare su domin ba su gado nan ga shi suna da ɗaya sannan ko bai da ɗaya ba su gado ne ga uba ne to da shi ne su hazabin naƙali a hazabin iskaɗi iya ma haka nan suka yi musu to nan in akwai iya ita za a mace suna gado domin cikin tafsira an ce wala su kudu kaɗe da labarai yi ne a wani yi wadda na kan yawan zaube ne ta shi abin da yake ke nan shi ku ne tuwata da kami abin da yake cewa wala su kudu labarai wala wala wala ne zaube ne wala in mu baka shi ne tuwata da kami haka yi ta cewa ta hanyar yi kura talamin da bai kan kira kuma yankin yin abin da masara ilmata to a ran za a buga dukiya mai in akwai uwa za a buga dukiya shidda yawan ka buga shidda uwa tana son sulusi domin mace ya bar biya idan ana son sulusi domin mace ya bar biya kaga cikin shidda uba na da guda cikin shidda uwa na da guda saura hudu rubiyan na shi da bari maza guda biyu ko wani a bashi ne to amma kuma ga wani zahi da gudu ba shi wanda ya mutu ya bar mata ta fi wani mutu ba to ka gani in Allah ya kaddar cewa wanda ya mutu ya bar mata sannan ya bar uwa ta ya bar uba ya bar uwa ne zo to nan maimakon a buga ta shida sai ne buga ta ishirin da hudu yawan ka buga ishirin da hudu wanda sosai ya da shi daga rudan wani ya buga ta da bumatsi da sai mun kawo ta domin kar mu sai lokaci za a kai ta da ishirin da hudu an kai ta ishirin da hudu sai a ba mata yadda ya bari sai a ba ta uku shi aka yi ta kana ji mm. sai a ba uba hudu sai a su da shi ne sai a ba uwa hudu sai a su da shi in ka ɗauki hudu hudu biyu takwas ga uku sha ɗaya kenan cikin ishirin da hudu sai ya sha uku to shi an haɗu yalla da shi a su bayyana ta ba da kabila abinda an ka bari gara uba ne ya ka gina kwashe haka za a rabawa ga wannan ɗan da ya mutu yadda uba ne yadda uwa ta yi yadda mata ta yanzu kuma in ka ce a ai bai da uwa uwa ce ko da ya mutu ta riga mutuwa ai bai da mata ko da mutu ba ta ta riga mutuwa sai mutu to a guda da shidda a ba uba guda ya kika ta kashe kashi biyar in ka ce a uwan mata uwa ce tana nan uba ne na nan mata bai da aka sa shidda aba uwa guda aba uwa guda ya suke ba su kashi hudu sai ta ce a'a ai uban na nan uwa ababu amma mata nan sai na ce a kasa 24 ɗin nan da hayo na kasa 24 sai aba mata sai uku aba uba ne hudu ba sai an bakwai ba to cikin 24 an ɗaya da bakwai sai sha bakwai ko sai an biya to sannan shi uba da ya shi ko da tiyan da ya mutu ya batsiya mai jin to su ko waɗanda ɗiyan da ba su gari don ga ne don ga ne to shi uban wancan da tiyan su shi ko wata na nan sai uwa na nan wadda an kawo ga matsala haka ga arabawa abin da ya bari da nan da